Ƙungiyar gwamnonin Arewacin Najeriya ta ce za ta baiwa sabbin shugabannin tsaro da shugaban ƙasa ya naɗa goyon baya don ganin an kawo ƙarshen ayyukan ta'addanci a Najeriya. Shugaban ƙungiyar gwamnonin na Arewacin Najeriya kuma gwamnan jihar Plateau Simon Lalong ya ce shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ba da umarnin samo jiragen yaƙi da za su taimaka wajen wanzar da tsaro a ƙasar. Shugaban ƙasa ya riga faɗa watan shida wannan jirage za su zo bangaren gwamnoni ga baki daya ba ma na arewa ga baki daya ba mun riga an faɗa shirin da muke yi domin mu magance rashin zaman lafiya ga baki daya da duk taimakon da zamu musu da duk kokarin da zamu ba su haɗin kai mu gani an magance rashin zaman lafiya nan so yanzu shugaban kasa ya sa ya ce wannan kwata biyun da ya bayar saboda a samu a bar manoma su shiga su yi noma shugaban kungiyar gwamnonin jihohin arewacin najeriya kuma gwamnan jihar plateau kenan simon lalong Matakin na gwamnonin na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnan jihar Benue Samuel Otom ya ce wasu 'yan bindiga sun kai masa hari a ranar Asabar amma ya tsallake rijiya da baya. Kwamishinan yada labarai da yawon shakatawa a jihar Benue, Madam Gunan Adingi, ta ce tuni gwamnan jihar Samuel Otom ya rubuta takardar koke ya aika wa shugaban kasa. Yana fita daga motan shi yana duba abubuwan da zai yana faruwa cikin gonan shi mutane suka fita kawai suka fara tada bindiga mashi fara gudu sai security nashi masu da suka gani wai a'a abun kamar ana so a kashe shi sai suka fara buga ma mutane amma da jiya aka koma villager sun ce wai dama mutum ya an kashe shi amma mutane sun doka mutumin sun tafi da shi amma jiya mun ji wai akwai wani organization wai Fulani Militia Movement hmm. sun ce wai su ne suka yi wannan abu amma daga yau mai gidan mu ya rubuta president ya gaya mishi wai abin da ya faru a state nasu ke mun ji commissioner of police ya tura mutane a zuwa investigating to yanzu da muna ma jira mu ji abin da federal government zai yi a bangare guda kuwa shugaban kungiyar Miyetti Allah Kautal Hore Alhaji Bello Badejo ya ce ba su da wata alaka da harin da aka kai wa gwamnan. farko dai kungiyar mu ba kungiyar ta'addanci ba ne domin saboda otom ya zargi miyatti Allah kautal hore tun lokacin da ya kafa doka muka nemi kalubalantar wannan dokan muka nemi mu jawo hankalinsa kan dokan da ya kafa dokan babu adalci a ciki domin saboda babu wani gurin da aka nuna cewa fulani za su iya cin wata moriya wannan yana zargi ne kuma gaskiya fi sabilillahi babu mai yadda Allah kautal hore a ciki a halin da ake ciki kuma kungiyar gwamnonin na arewacin Najeriya ta yi kiran da a gudanar da binciken kokof kan waɗanda suka kai hari kan tawagar gwamnan na jihar Benue a wata sanarwa da daraktan watsa labarai da hulɗa da jama'a na gwamnan jihar Plateau Makut Simon Macham shugaban gwamnonin na jihohin arewa Simon lalon ya yi kira ne da a haɗa hannu wajen daƙile matsalolin tsaro a ƙasar Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya.